أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين ما سؤال بركة muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada wanda ya ƙaddari haɗuwanmu a wannan waje bayan shekara da ta wuce Kiran da kuka samu kanmu a wannan lokaci a wannan yanayi a wannan wata mai albarma mai albarka wata ba to ne Allah ya tsawaita rai kuma ya ba da lafiya ya kaddari kuwa waɗanda Allah maɗaukaci ƙarfi ya taƙaita rayuwar babu ko a yau akwai waɗanda a bara nan muna tare da su a bana da babu to haka duk lokacin da shekaran ta zagayo duk wanda ka gan shi a nan an haɗu da shi mai jan baƙin da shi mai matsalawa da shi kuwa masu sauraro to duka suna karkashin tsawaita rayuwa ta Allah ne wata wata'ala da kuma ba ta lafiya Allah yakan tsawaita rayuwar ya ɗauke lafiyan kuma kaga wani yana nan karayin yana nan amma rashin lafiya ne ya hana shi wani kuma Allah ya ɗauki ransa din ne wani kuma Allah maɗaukacin sarki ya ɗauki ransa to alhamdulillahi shekara ta zagayo ga wanda Allah ya tsawaita rayuwarsa shekarar ta zagayo ga wanda Allah ya maɗaukacin sarki ya fashi lafiya abin da ya rage sai dai aiki kuma bayan aiki a roƙi Allah maɗaukacin sarki ya karɓa yau shi ne ɗaya ga watan ramadana watan tara kenan na kalandar musulunci da wannan shekara mai albarka da muke ciki ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ta yi daidai da yau sha bakwai da watan biyar shine watan ne da turanci na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas da muke ciki a yau a tun lokacin da alfijir ya ceto haka ko dukkan kofofin aljanna domin yau ne ɗaya ga watan ramadana kuma ana fara azumi ne daga lokacin da alfijir ya fito duk mai cin abinci na suhuf ya tame bakin shi daga lokacin an buɗe kofofin aljanna gaba ɗayan su a yanzu har. na an kulle kofofin wuta an kama shekaru kandararru mugaye masu ingiza jama'a suna sa'a wa Allah suna fitar da su cikin sabon Allah yau dukansu an taure su an kulle su an sanya su a can don wa aka yi wannan gara fatar don wa aka yi ma wannan ni'imar don yi kai da kuma su kuma wanda muka amsa su da cewa eh mu musulmai ne wanda muka yi imani da kalmar la ilaha illallah wanda muka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka yi imani da Qur'ani muka yi imani da cewa shi wannan azumi da muka dauka yau yana ɗaya daga cikin cikin rukunan mutunci guda biyar mu ne Allah maɗaukacin sarki ya yi ma wannan zata wallahi wanda ba musulmi ba ne duk lada daga rakasa da albarka da abin da Allah ya tanada a wannan watan wallahi ba wanda yake da kwayan zarra rabo da yake da kwayan zarra matakan shi ba musulmi ba ne duk wani kafiri dai wanda ba musulmi ba ne kai da lada da kwayan zarra na abin da Allah ba cikin sai ta da wannan wata mai albarka dawa ne da ku da mu da ku masu kallo da suka amsa sunan musulmi saboda haka Allah cikin sarki ya zaka da ne aka buɗe su ko su ga su nan aka wangala su ga mutumin da yake cikin tsananin cikin ruwa mutumin da yake cikin tsananin jin yunwa mutumin da yake cikin tsananin bukata ta hutu sai aka buɗe masa kofar wata gida da gidan nan gaba ɗaya ga abinci daban-daban a cikin ido bai taɓa gani ba kunne bai taɓa ji ba zuciya ba ta taɓa tunanin shi ba ga hutu ga ni'ima aka buɗe ƙofofin wannan gidan gaba ɗaya aka wangale su sannan abin da kake tsoro tarnaki zai hana ka shiga gidan shi da a jahannama musali an kulle wutan sannan in ka su mugayen karnuka irin police dokin nan da suke zama a gidan su hana mutane suna koran su shiga gidan an ɗebe su gaba ɗaya an je an kulle su a ɗaure don Allah mai ya mutum yana kishi kana jin yunwa kana da tsananin bukata to an kame a karnukan da za su hana ta shiga gidan an toshe duk wata barazana da za ta hana ta an kuka ne ga shi kana bukata kana jin kishi ga shi an ce ka shiga wani duk da haka ne ka da wani waya tura kawai an ɗaga ta ma ya kai ka ai ga kan sai yayi yawa ai an komai to haka Allah madaukakin sarki yake wa musulmi a wata rababa wutan sai da ake tsoronta an kulle ka aljannan da ake begenta ake kwaɗayinta da abin da ke cikin ta ko bautu da abuje shaidanun da suke kare ka suke ture ka baya to haka ta shi daɗi an daure an kulle da ya rage sai shiga jama'a sai shiga idan ka su gaba wallahi kai ka hana kanka amma Allah ya gama maka komai sai ku zo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace barhu lima khairuhu duk wanda aka haramta masa alkhairin da yake cikin wannan wata faqad hudima alkhairu kulluhu Allah an karɓa cikin alkhairi idan dai ka bar Ramadan dan ya wuce baka tsinci komai ba baka yaki wani abu ba ba ka yi dabara da hoɓɓasa yadda za a kafa ba ba za a ce an gama da kai an gama da kai wanda ya wuce shi nan ba wani wata da za ka zo a bude maka kofofin aljanna a cikin a bar shi turu a watan ba ɗin kofofin aljanna a bude babu idan wata ramadana ya wuce maka nan babu wani wata da za ka kama a kulle maka kofofin wuta a cikin su ba idan watan ramadana ya kubuce maka babu wani wannan da za ka tarar an ɗore shekaru don kai ba an sake su kawai kanka don ne kun sa tabu kun ta kokowa da su wata ne wanda ake mai albarka abin da ake kira albarka an abin da ake da shi din nan da ya ishe ka biyan bukata na ɗan mamaki to wata ta albarka ka shuka ɗan kaɗan Allah Ubangiji ya ninne ka maka yan kwana musulmi a zahidan a jirgin kawai ka tsara wa kanka rayuwa a cikin watan yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu a ciki ka yi kokari ka yi kokari yanzu muka sallan gawa yanzu yanzu illa yanzu yanzu illa wannan ba Allah jiya jiya wannan ofisan yana fita wani shago shi na zo na sayi makilin a wajen wannan da muka masa sama a nan independence way wajen al'isan sofi yana fita haka yana tafiya kuma ina shiga zan sayi abin nan tuskar saka. suka hira da abokanansa har karfe tare ce yana jin jikin shi shiri amma don Allah in kuka shiga da ta kuka ji waya ta ba ɗauka ba by all means na muku kawai abin da ya muku da hikima yadda ake gaya kuma suka kuma su gan shi kun suka buga suka buga suka buga suna zuwa in suka tarar yara su din a yadda yake kwanciyar har ya bushe aka shi sa kuka ga bai ma bushe ba ba iya lekar da shi ba bai ma tarar da har ya sai kayan sa wuri ya sai komai amma na bai nuna masa ba to saboda haka dama ne ga wanda Allah ya rayuwar rayuwarsa dama ne ga wanda Allah ya ba shi lafiya da saboda haka sun yi amfani da wannan dama su gudanar da ɗan uwa lallai akwai ɗan uwa wajen mutum hudu a nan da muke tare da su kullum suna zaune a nan sai yana zaune a nan da'imar injiniya abdullahi sa'idu babu na ne wajen zaune su kuma a yi kula ya na na tafsirin ba na za ka gan shi a yi Allah uban ya masa rasuwa ina jin juma'a ta gobe juma'a hudu ya bar duniya kaga Allah bai nuna masa ba akwai malam Ibrahim Bashir Bukatan yana a wani minan amma yana wajen sultar da shagon da ake ɗaukar hotunan nan nan yake Ima kullum nan muke tare da kirkin yake zama kada babu shi akwai alhaji abubakar kina Allah ubangiji ji kanki wanda ya hatsari a hanyar abuja shi ma bai wuce wata biyu ba da shi da iyalinsa gaba ɗaya suka kone da ɗan su biyu baya tare da mu tana nan kusa da mu makwabtan wajen masu kai da hajjibin a nan akwai ɗaya daga cikin security mu a ɗan juma Ana kiran shi Adamu Sadi yana da cikin masu da kalmar nan a green ko da din nan shi ma baya nan shi ma bai wuce wata biyu da barin mu ba muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya gafarta musu da waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba da kuma ɗaya amma na faɗi fatikula kullum su ga zaune da su a nan shekaran ta zagayo ba to haka za ta zagayawa babu waɗansu mu wata ina kafin a ƙara sama babu waɗansu mu to shi yasa ake dukkan da buɗe in sun samu dama to su yi sauri su yaji wani abu su yi sauri su yi wani abu wata ina abin da ta yi ƙoƙari ka samu din shi ne rabon ka rababa nan ba za ka ƙarfe shi ba Allah ku ya samu cika da imani ya gafarta ma duk yan uwa musulmi a bayan haka muna roƙon Allah mai ɗaukacin su wannan wata mai albarka Kirin fitinu musibu na kace-kace, da karkuwa da jama'a kisan jama'a ba gaira ba dalili da masu haɗa waɗannan rigingimu da masu tuka shi da masu kuma su shirya shi a tura da kuɗi da ilimi da bara su shirya a cikin daji a cikin dare ko da safe duk waɗannan masu waɗannan abubuwa Allah ya ba su ikon kaɗai Allah ne ba su kafin da suke zaune ba su lafiya da suke zama a ciki Allah ne ba su dukkan da suke sayo abin da suke hallakar da al'umma da shi Allah ne ba su lafiya ba da har ma suke bin daji su kare mutane su musu kisan gilla to muna roƙon Allah cikin sarki ya magance shi wannan bala'i Allah ya maida shi akan waɗanda suke shirya shi Allah ya raba al'umma da jama'a daga sharrin su da fitinar su Allah da ya ba su iko in shi muke roƙo Allah ya kasance mana so ya ɗauke mana wannan bala'i ya yaye shi saboda albarkacin abinda da za a yi na albarka a cikin wannan watan Ramadana mai albarka a insha Allah bayan haka muna sanarwa a yan uwa za su ga waɗansu tsare-tsare na yan hizba a waje to muna buƙatar su ba su haɗin kai wajen hindu ba da kansu suke wani da ba suna da jami'an tsaro wanda suke zuwa suna musu workshop su ba su shawarwari ga yadda za a yi ga yadda za a ga yadda za a yi yan uwa da suke cikin uniform aka ba su cikin waɗannan shawarwari to muna buƙatar da su su rika ba su kai saboda cika aiki ne da cikin musulunci muke Allah ubangi ya wani albarka ya mana mu ya ba mu dacewa a cikin wannan wata mai albarka bayan haka a bara idan ba a manta ba mun tsaya a cikin suratul a aya ta ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya insha Allah ba su manta ba ga wanda ake ta rayuwa kenan insha Allah ma da Yusuf zai dan maimaita mana ayar ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله wa innahu ما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أخذتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكافر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون نعم wannan aya mai albarka ta ɗari ɗaya da ashirin da ɗaya suratul an'am umarni ne daga mahalicci Allah subhanahu wa ta'ala umarnin ko na hani ne Hali ne na Allah subhanahu wa ta ce a can a suratul ma'ida Allah ya bayyana mana irin nau'o'in dabbobi da ya haramta mana buki naman Allah ce hurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahamul khinziri wa ma usila li ghairi Allah wal munqadhatu wal mawqudatu و ا وما اكل السبع إلا ما حكيتم وأن أ ن تستقيموا ب ا ل ذلكم الا ما تسير حكيتي يا هرم كامل السبوع تتبقى وانت تيموتي هذه ت الأنعام ي تبقى عند أن يا هرم كامل يحكى بشيء dabbobin ni'ima raƙuma da su shanu da danginsu tumaki da awaki da danginsu Allah ta wannan dabbobin na yadda muku ku ci su to in suka ci wani irin yanayi in ci Allah to na haramta muku cin namansu shi ne albaitatu idan suka yi mushe suka mutu ba a san abin da ya kashe su ba ba su samu yanzu ba Allah ta ya haramta muku shi naman Ibn alaikumul maikatu da mu mun bayani su duk a wancan shekara shi shi ne abin da waɗansu mutane suke yi dan za su yanka dabba sai su kawo daro sai su sa wutar da su sai su yanka sai su ci kan shi maimakon da farara yanzu ba a kuka sai su tare shi a cikin kwano ta tofa da roba ko daro shi ke nan sai jini ya zama kiyaya gaba ɗaya sai su ɗauke dabba sai su kawar jini ya tattare sai ya zama so a kamar a hanta kamar liba sai ya tattare din sai a kafa fashi sai a yi yayyanka shi ana koyawa yadda muka ne ake sai da hanta riba to haka suke yi halatta na haramta muku wannan na haramta muku wannan Sai Allah ya maka cikin sarki ya ce ma alaikum al-aikatu wa dabu wa lahab al-khinzir ma haramta muku naman alaji shi ko koyan amma ya samu an haramta maka da dukkan ka fado daga kuma da mutu dabbar da wata ƴan wata ta ko aho ta mutu da dabbar da ta shiga cikin wani irin turkufi ta ma kanta ko ta kura kanta cikin wani tsakanin waɗansu bishiyoyi ko kuma duwatsu ta kasa fitowa ta shaƙe har ta mutu da duk dabbar da bata samu yanka ba da dabbar da aka ambaci sunan wani Allah wajen yanka ta irin na shirka kenan da ya a kira sunan aljanu da dabbar da aka yanka ta a inda aka taɓa bauta wa gudu da dabbar da aka yanka ta da wata manufa ta da ko kaga an ce lalle dole sai ba kira sai aka yanka ta ko karshen wata bishiyar turmi ko bishiyar kusa, aka iyakar da aka kayyade inda za a yanka ta الا يا هرم كمان شو وقت الحبوب الصبائح أتيكي سورة الكفر ما أقول لك يا ساكي بياني حتى هتمت عليكم الميتة والدم ولهم الخنزير وما أهل به من غير الله فيشيء من سر غير قاتل ولا آجل فلا إثم عليك لما يدعى لي بيت وأنصر المسلمين وأن الآية تأخرت ومسلمين cin rushe da irin waɗannan dabbobin a wannan ayar sai yahudawa su zaga sai su samu waɗansu musulmai mabiya a jirgin sallallahu alaihi wasallam sahabai nan suna so su yaudare su su yi brainwashing nasu ja su su yi amfani da wani irin wai tunani da irin kiyar magana da sunan magana su gamsar da musulmai su rika cin mutu saboda su zama to kifan kafiri in yadda an haramta masa abu to yana kokari ya yi inviting musulmi ya inviting musulmi ya aka haramta musulmi abu shi kuma yana yi yana so ya ko musulmi ta hanyar advert a advertising abu a rika wasa abu a riƙa gyara abun ana sanya shi a nuna kyawun domin a jawo hankali musulmi ya yi tarayya da su a wajen sabon Allah. Ikai sabon Allah bai son daga shi kaɗai ne. Yana so ya rika jawo waɗansu. To sai Yahudan suka samu musulmi. Sai suka ce ma waɗansu daga cikinsu a gefe gefe. Suna ce musu yanzu dabban da ka mutu Wa ya yi kashe ka kuma yanzu sai mu san Allah mana ta ce to ku wanda kuka yanka kika ma ka mutu ka ta hanyar yankan da kuka yanka Wa ya kashe ka mu muka yanka su suka ce ake kawai ma da ta mutu ai kada ne ya yanka ka. wannan ma da ta mutu ta hanyar yankan ku ai kuka yanka yanzu kuna gani muhammadu ya yi muku adalci ya yi girma ya ce abin da Allah ya yanka ya kashe shi shi ne haramun abin da kai yanzu ka yanka ka kashe shi ne halal wannan kuna gani ya yi an girma ma Allah ya kuma kuma sai ta dalilin ka ta dalilin ya kanka wanda ma mutuwa kai ta dalilin Allah ne ya ɗauki ranka to wanda Allah ya ɗauki ran shi shi ne haramun amma kowanne ya ɗauki ta dalilin ku shi ne halal kuna gani a cikin Allah an da Allah a nan to sai Allah ya saukar da aya maza maza a kaji tashi akwai masu zagon ƙasa akwai masu so su ja musulmai akwai masu kokari su ji musulmai su sa su akan tafari a wani kawai kuma musulmai ne suka zo musamman suka tarar da manzon Allah suka zo suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam dabban da ta mutu a yanka ta Allah wanda kuma ka yanka mutu ta dalili yankan ka waye yanka ta kai to yanzu kai Muhammadu wanda Allah ya kashe shine haramun wanda kai kuma ka kashe shi da halal ayyuka adalci ayyuka za ka za adalci wannan dai ɗayan da suke kullowa a gefe-gefe suna janyo musulmai suna so su tsora musulmai a kan tafarki da Allah ya haramta musu shi da Allah ya tsakar da aya ya ce wa la ta'kulu ta kowane hali dai kada ku kuskura ku ci naman dabban ta nan yi alai wanda ta mutu ko da aka yanka ta ma ba a ambaci sunan Allah yayin yanka ta ba ko a aka ambaci sunan wani aljani ko sunaye waɗansu shekaru ko kuma aka ambaci sunan wani abin da zai kai dai a cikin sunan Allah ba ne ko kuma aka yanka ta ba shuru ba a yi magana ba ko kuma ta mutu da kanta da Allah ya ce kada ku kuskura ku ci wannan wani lodin da za ku kawo muku da iya magana don na Allah ce kada ku kuskura ku biye musu ni Allah na hana in na hana kuma ba wanda zo ya ce maka shi ya baka izini ka shafi na shi in dai ni ne Allah da kai imani da shi Allah ce cin naman da abinda a cin naman dabbar da a baji sunanta ba wajen yankan ko aka abuci sunan wani abu ba Allah ba وإنه لفسق التي وجن وفات أي شيء وفال ساقو بثاني دجا حتى تحر جسنا بثاني دجا وأن ساقا بوريني مكين يا إتاواي وأمور جسنا سبحانه وتعالى هذا مكين عليليون مع أهل الشيطة وإنه لفسق الله شاهدنا yadda ta kuma ina muku gargaɗi ku musulmi wa inna shayatina akwai fa lallai lallai shekaru da aljanu la yuhuna ila awliyaihi suna yin wahayi wistarin wistarin shine su tsegunta wa shekaru na aljanu suna tsegunta wa masoyansu kafirai ya Allah suna zuwa suna wutar musu abubuwa a zuciyarsu su tsegunta musu domin irin waɗannan abubuwa da suke da Allah ya kashe dabbar a ce ka Allah haramun ne sai ka kashe a ce ka ka halal ne Allah ce irin waɗannan maganganu wanda suke zauna su tuna mutu ɗanu ne suke tuna mutu irin waɗannan maganganu sai su zo su sanya a cikin zukatansu shi ne wahayi, ba irin wahayi na annabi ba mana alkalamu kufiyatan magana a koye ka ji kawai an turo maka abu a zuciya kawai to Allah ya ce to shedanu na aljanu suna manipulation suna haɗa kai sosai ga masoyansu daga cikin mutane akwai haɗin kai akwai haɗin kai akwai communication tsakanin shedanun mutane da shedanun aljanu suna haɗuwa su mutu suna haɗuwa waɗancan idan suka tura wasu abubuwan da ba su suka kansu sai su kuma da sai su tashi sai su zama to agent a cikin mutane sai su yi kokari suna fasu su wannan message suna yaɗa wannan ɓarnar ga tsakanin mutane da aljanni ba zai zo maka fizikali da wata baya ba a ba sai ya turo agent cikin mutane da suke jisan leso kuka jisan leso da su sai su zo muku sai suna kawo muku irin waɗannan misalan Haka ga mutum kwakwalwar shi ta buga ya ga kawai ya bi su ya bi su to Allah ce wa inna shayatina lalle shaytanu na alkanu la yuhuna suna wa'ayi suna tura irin zance mara kyau amma zuwa kuwa ila auliya zuwa ga a irin su na cikin kuma domin auliya domin akwai waliyai guda biyu akwai auliya shaitan akwai auliya rahman wa masoya Allah da masoya shaitanu ta ga su masoya Allah idan shaitan ya kamo irin wannan Allah ya ba su da su rika yi wa in ma yanzaghannaka min ash ku? nazghun fasta'id billahi min ash-shaytani rajim innahu la sultana lahu ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun kuma mumin a cikin yaji shaitan ya kama sa wani irin tunani a zuciyarsa a tace sai ya koda wannan tunani ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ka ga mutum ya dawo cikin hayyacin sa don in kana kwance ko kana zare ka ga wani za sa'i sai ya kawo maka wani tunani ma game da Allah game da Allah sahabai sun ce ya rasu da lahi wallahi wani sa'i mukan samu wani abu a zuciyarmu wanda da za mu furta shi za mu kafurta da Allah za mu kafurta da Allah shi wannan wasu wa'azi kenan sai manzo Allah ya ce to ya kace idan kai yace la asbu furta shi annabi ya ce to imani kake nan tun da zuciyarka a nan imani to shi yasa Allah ya kawo suratul nas yace kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas min sharri min sharri al Allah ta kare daga sharrin shedanu masu sa waswasi al-khannas wanda ba a gani shi ne shedanu بشر الوسواس الخناس ابليس بن إيه الله دليل الذي يركز في صدور الناس يوم سكر سيا وحواسي ممنا دمين لألا دكي ألا دكي ألا دكي ألا حشتي الزكاة المتعني هذا شر من الجنة سيكتب دقى الشر من شيخان آه، المتعني da sharrin shaidanun aljanu domin su suke haɗuwa sai su zo ba wanda ya zo maka ta zuciya wanda ya zo maka ta zuciya ko kuma shaidanu in sun tura musu a cikin zasu su faɗa su mutu masoyan su din shaidanun mutane sai su kuma su zama ko agent masu. to Allah ya ce kaga shaidanun ma masoyan su suke zuwa wajen su su tura musu irin wannan liyu jadiluku domin su rika jayayya da su su rika musu da ku su rika kokarin kawo da ku da tafarki majalici Allah ce wa in ata'tumuhu in kuka kuskura kuka biye musu in kuka kuskura kuka biye musu in ji Allah madaukakin sarki ta shi kuma lafi ko Allah ce sai kun zama to mushrikai sai kun zama to mushrikai sai kun yi shirka da su ina fata an gane ko fa in asatumu idan kuka kuskura kuka biye musu to asatum mushrikun to lalle kun zaman to ya ku zaman to kai sai kun shirka da Allah subhanahu wataala mutumin da Allah yake kai wannan yake ka bari ka ka masa da'a shi kenan ai duk da mutum ya zama to shirka sai ya shirka ya zama to mushriki Allah ban ya rufa mana asiri Allah sai ya yi kwanciya ne mushi Allah yake so ya ci tsarinsa da kuma ciwon can da yake bin tafarkin shekaru Allah ya ce yanzu awa man ka da baitan yanzu mutumin da yake matacce matacce a cikin jahilci matacce irin na jahilci Allah ya ce fa ahyainahu muka rayar da shi muka ba shi muka ba shi ilimin addinin musulunci muka ba shi ilimin shari'a muka ba shi ilimin sanin Allah to shi wannan din da muka rayar da shi wanda Allah lahu nuran muka sanya masa haske hasken imani hasken musulunci yamshi shi kitab yana rayuwa da shi a cikin mutane shi duk inda yake rayuwa a cikin mutane shi ke haske duk abin da ya taso mai yana da iliminsa yana da haskensa yana da tsari baya cikin duhu Allah ya ce kamar masaluhu kana iya haɗa wannan mutumin da wanda misalin sa shi kullum fi zulumati kullum cikin duhu shi ce kuma ma laisa bi kharij minha ba ranan da zai fita daga duhu kullum cikin duhu shi ce ka haɗa wanda ke cikin haske da wanda ke cikin duhu ka haɗa wanda zuciyar ta mutu da shirka da wanda zuciyar ta rayu da imani ka haɗa mabiyin shekar da mabiyin Allah ka haɗa mabiyin addinin musulunci da shiriyar Allah da kuma wanda yake bin addini na gumaka da abokai kana iya haɗa su ba za ka iya daidaita su ba wanda yake cikin kafirci duk ilimi in bai da ilimin addini na kanin Allah da ilimin Allah a kira shi matacci da kau wanda kuma yake da ilimin sanin Allah da addini da bauta wa Allah da tauhidi da aqida da sunan manzon Allah wannan shi ne yake kan haske shi ne yake kan haske yanzu kamar Allah yana sake ka haɗa maciyin mushe ka haɗa maciyin mushe da maciyin yabban da kake yanka da sunan Allah ba ka haɗa su ba ba za ka kwamfiya ne Kana Allah ya da mutu lalle ba da difference clear su da suke kan tabbacin Allah nan su da Allah ya ce mu ka ci abin da aka ambaci sunan Allah to har abada ba za ka yi sai da mai cin mushe ke sa dabba kawai ta mutu ma mamaki ya haƙo shi zai ci nama ba za ka haɗa su ba to Allah ya ce kazalika yadda ka kuka ga kafuran nan suka kawa suke cin wuce su ci alade su ci naman da ba a ambaci sunan Allah ba a kai ko aka ambaci sunan shaidanu kuma sun nace a kai to Allah ce ka dalika zuyina lil kafirina ma kanu ya'malu haka shaytan yake tsawata wa kafirai duk abin da suke yi din nan shaytan yake tsawata musu duk wani barna da kada kafiri yake yi kuma ya yarda da shi yana su da shi kaga mutum ne musulmi ke barna alfasha amma ya yadda da ita ya nutsu da ita wai har yana fitowa zanga-zanga shi a kare mai ɗinkinsa wai an taɓa mai aiki to Allah to haka shaitan ke zayyana ma waɗannan mutane, ya sama musu barna ya nuna musu shine daidai shine daidai daga mutum har ya ɗauko lauya a kan haram ya san fa ne da yake kai haram ne abin da ya ci haram ne abin da ya ɗauka haram ne abin da ake tuhumar shi a kai haram da ya sani amma wai kaga wai har ya ɗauko lauya wai za a buga duka ka murya bar a kan haram a kan haram don Allah ina wanda shedan ya ribata ba ya kawata masa barna ya nuna masa shi ne daidai ya kawata masa haram ya nuna masa shi ne halal ya kawata masa tafarkin shedan ya nuna masa shi ne tafarkin rayuwa ya kawata masa shi shiga wutar jahannama ya nuna masa shi ne tafarkin tsira da wanda Allah don kai kana karna amma har ka fito za ka yaki a kanta sai dan da ya tsawata musu yawa hakan ne daidai hakan ne daidai hakan ne daidai a duba yadda ake kashe mutane ake zubtubi wani yana masu yin sunna suna hannun kawai sunna su da haka sunna su har su yi bacci har su yi wanka har su yi abu su kawo kuɗin da wanda suka kashe masu shi jini shi ya falala su ci su haɗiye su ji daɗi su kwanta yayin da suka samu nasuwa a kan wani wasu ma'an an nufiya suka nasu a kan wannan tsari, a kan wannan ɗin subhanallah ba ku Allah maɗaukaki sarki ki kawa da kafirai da suke aikatawa ya kawata musu kauta wa gunki ya nuna su ne ya kawata musu zafin da musulmai da musulunci su daidai har yadda Allah ya faɗa a ayan da suke biye da ita Allah ya ce ka zalika Allah ya ce yadda ka ga waɗannan mutanen da suka yi zamani ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda in manzo Allah ya sa wa musulmai doka ga abinda Allah ya faɗa su kuma su yi gungu wai su ne manya su zo za su hana mutane su bi umarnin manzon Allah su hana mutane bin umarnin manzon Allah su a su su yi wa umarnin manzon Allah da tsarin manzon Allah su zo kasa suna fulotin to Allah ce yadda ka ga waɗannan mutane suka rayu da manzon Allah sallallahu to kazalika da Allah fi kulli qaryatin duk wata ƙasa duk wata ƙasa idan ka je ƙasar sai ka samu a ƙasar ta jira mujirmi ha manya-manyan maɓarnatan garin manya-manyan masu hana ruwa gudu manya-manyan waɗanda suke shaƙe tabbaci duk abin da zai sauƙaƙe wa al'umma hanyar rayuwa abin da zai sauƙaƙe musu rayuwa abin da zai ba su zaman lafiya abinda zai sa su zauna cikin lumana da kwanciyar hankali da arziki duk wata ƙasa in su je sai ta samu akwai waɗansu jigogi wai su ne mafiya mafiya na ƙasar wanda su haka da suka rantsa wai sai sun so ƙasar ta zauna lafiya sai sun so talaka ya yi walwala wallahi sai mun ga dama shinkafa ta sauko wallahi kullahi sai mun ga dama kan ya wata mu je mu zuba mu bane a kasar Allah ya ce yadda ka ga waɗannan mugayen mutane suka rayu da manzon Allah kullum cikin gaban kasa kulomi, sharri zagon kafa da har da musulunci har fitina haddasa mulkaisa a kasa rayuka a yi zagon kasa Allah ce yanda da sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to haka nan ma duk duniya suke duk wata ƙasa akwai irin alsu manya manya kabira Allah ya kira su kabira mujrimiya manya manyan masu laifi jikoki wani ma ka ga tsoron ba ta a aiki su da ba ta bin ba ta bin kansu yau ana taɓa su kuma zai tsaya a ƙasa kuma zai tsaya a ƙasa ana taɓa su ba za a yi da mai ba za su ce a daina da mai, ana taɓa su za su a daina haƙo mai ana taɓa su a ce a daina sai da shinkafa a daina a daina kaza a su ma su nuna waɗansu gwamnati ne masu zaman kansu ko shugaba ya ci ko ya so sai ya yi da shi in ba haka wallahi sai sun hada zaman nan idan siyasa ba ta mutu ba ko tsari za ta mutu haddasa fitina a zubar da rayuka a zubar da gini a halaka dukiyoyi a halaka kaza kaza to Allah ta fi kulli qaryati a kowace kasa kowace kwanki kuma a ƙasan ma duk da inda kaje akwai irin su ana set ne in a local government level kaje su ma akwai su wanda sun hana karamar hukumar tsaka da an yi da su sai abin da suka faɗa. Allah sai ja'alna fi kulli qaryatin akabira ta ga maqulu bi lisani muqaddam idan mujrimi mujrim mujrim maqulu bihi awwal muakhar maqulaini ne allati mun sanya su me aikin su ya Allah liyakuru fiha aikin su kawai makirce makirce a kasa makirce makirce a su in ta ji akwai su in Amerika ta ji akwai su duk kasa in ji allah yake akwai su manyan Allah ce su manya manyan su ne mujirmi ha su ne criminal in ji Allah su ne criminal shi ha? yana jarraba al'umma da su ne su aikinsu kawai su suka makirci makirci makirci babu alheri a tare da su in ji Allah babu alheri shi sun ganar za a shiryu sun karkata zuwa ga shirya Allah to sai su ji sun tsari ga haka sun ji tsakin in sun ga za ku cikin sun fara tasowa wajen arziki sai su haddasa da yaki in sun ga siyasar ku tana tafiya lami lafiya sai su haddasa kabilanci da addini kun ci da ruwa kun ci da ruwa kuna kashe juna da aka ce za a gudu ba daga ƙasar waje su za a ba wa su ba su za a ba su ba ku to ka an ka san ka ko ba a ba wa su ne za a san ku haka suke in ji Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce wa ma yankuruna wannan makirce-makircen da suke yi sakamakon makircin hukumar makircin bala'in wannan makircin da zai sauka kan kowa da illa bi an kuce sai dai kansu zai koma suna oleta suna oleta amma wa ma ya ba sa fili ba sa ji a jikinsu cewa da kici yana koma musu kaɗan kaɗan ba sa ganewa ba sa ganewa in ji Allah abin da suka yi suka ci na makici Allah ce muna mayar shi a suna mai da shi a kansu kaɗan kaɗan kaɗan ta yanda ba sa ji ba ganewa sai ran da aka zo aka danci mutum ka ji shi shiru ka Allah ya mana fiya wannan bai taɓa rayuwa a doron ƙasan nan ba wallahi kuma a ce yana nan kuma a ce yana nan kaji mutum ke billahi la zila mu kawa ne a mulki wallahi tallahi shi mun shirin in ka ta kawo shi ka fara kawa kanka mana me yasa kai ka gagara me yasa kai ka gagara mu muka kawa ne billahi la zila mun shirin shi amma yana so su amma wanda ya gawa ne ko shi ya kawo kuma sai ya cire shi a rahawa mana kai sai ka kama wani daga baya haka za ka mutum ya ɗauko wata sifa ta ilahiyya sifa ta Allah ta rububiyar Allah sai ka ya maka wa kansa ya maka wa kansa Allah ce wa idza ja'akum aya وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله وإذا جاءتكم آية إذا آية تزوم إروا أن مقرنة daga Allah aka saukar da aya aka karanta musu wani ku daina kaza daina kaza ba ke ba aya daga wajen Allah kazu sai su ce wa manzon nan nasu lan nu'mina wallahi ba za mu taɓa yin imani ba lan nu'min abadi lan nu'mina ba za mu taɓa yin imani ba ta nu'mina isla ma utiya rusulullah mu ma sai an ba mu irin kaji da ake ba wa annabawan Allah mu ma an su ma ba ba eh su kadai za a yi wa wahayi wanda ka za mu mu ma a mana namu wahayin a ba mu irin a da aka ba wa manzanni Allah din haka za ta ji suna cewa za mu taɓa yin kiran Allah. to Allah madaukakin sarki ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata shi Allah ai ne mai sanin kina ya dace ya sa sakon shi ba kai za ka yi wa Allah sai Allah a aikowa ne shi ma manzo yadda aka aikowa ne yasa aka aikawa ne kawai aka zaɓo shi manzo mu ma alamu ya Allah da ai ba ku bane za ku nuna mu ga inda zan sa na, ni Allah na fi sanin inda zan sa sakona na fi sanin wanda dace da na, wanda zan zaɓo in ba ki na. haka suke cewa kamar yadda suke cewa cikin a cikin suratul muddathir hal yuridu kullu mulkin minhu an yubta suhufan mutahhara munashara ko bal yuridu kullu mri'in minhum suna buɗi suna kowa daga cikin su shi ma an yi uta sohufan shi ma ba shi na cikin su munattara shi ma a aiko masa a sauko masa kawai eh da mai muhammad ya fi mu ne shi ya fi mu ko wani asali ko menene mu ko Allah ba za mu ci shi ba mu ma a ba mu namu yanda yake zuwa shi ma yana nuna shi annabin Allah ne mu ma mu ci namu kowa mu nuna mu ma ba Allah ne. ai a garin mun fi shi mun fi shi kuɗi mun fi shi kaza mun fi shi mulki duk me yasa za a zaɓe shi kawai mu ma a babu yau da kuɗi ga annabta ga manzanci ga kuma mulki mu nuna mun fi muhammadu haka suke buri wai kowa a ba shi individual shi ma Allah ya ce sayusibu alladhina ajramu wa criminal sin masu aikata laifuka فيصيبهم صغار صغار الأنف كنت أنا نقول أكون أكابرا أكابر مجرميها أما أقول القيامة وكما نقول صغار أصغر كنانا inda suka ɗauki kansu manyan mafarnata to nan gaba za su zama to ƙanana kaskanci zai same su inda Allah a wajen Allah gobe kiyama Wani suka ɗauki kansu manya ne su su ne a ba sa tafuwa su ne masu kaka za to a gobe kiyama su ne kaskantattu da kantattu ba a wanda ya san da su ƙari kuma wa azabun shadidun azaba mai da su za ka biyo baya jima kanu tafurun aibi sabari sakamakon wannan makirce-makirce da suke yi na hana addinin Allah wanzuwa a bayan ƙasa na hana addinin Allah walwala da hana musulmi a walwala a doron ƙasa. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون Allah maɗaukacin sarki ce kamar yuridi Allahu an yahdiya duk wanda Allah ya yi nufin shi da shiriya wanda Allah ya so shiryar da shi yasra sadarahu lil islam Allah zai yalwata zuciyarsa zai buɗe zuciyarsa wajen karɓar addinin musulunci wato addinin musulunci shiriyar Allah wani irin haske ne yana penetrating ya huda kirkin mutum ya shiga yadda wutan leza misali yadda wutan leza za ka ga misali an haska ta ta huda fata ta je inda cikin cikin nashi shi ma shiriyar nan wani irin haske ne na Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah yana fonka da shiriya sai ya yi cikin zuciyarka kawai sai ya haska wannan hasken sai hasken ya tsada kirjin mutum ya yi penetration kawai ba tare da an ga alama ba sai ya je ya shiga cikin zuciyar mutum ya zauna ba tare da an ga inda sahu ya gara ko ya buɗe na zuciyar mutum shi yasa Allah ya ce alaihi sallam alam nashrah laka sadraka wa wada'na anka wizraka alam nashrah ashar asalin ashar shine a tsaga kofar mutum a raba ta da kashi a tsada a bubbuɗa a bubbuɗa a jikin telefon a bubbuɗa shine ashar shine ashar to in kuma wannan sharhu din shiriya ce ta Allah wanda take kamar haske wa yuridillahu an yahdiyahu wanda Allah yake son ya shiryar da shi yashra sai Allah ya tsaga zuciyarsa sai musulunci شيء مسلم في zuciya. ina fata an gane wannan ai ana operation na zamani ko A leza wutan leza ka daya ya je ya abin nan amma tare da an nuna ga inda ya ya huta wata fata jiki ba haka Allah yake shirin nan da muke ce hasken imanin nan hasken musulunci nan daga Allah wanda kuma Allah baya ba da shi ko wanda yake shi shi yasa ka shiga musulunci nan da muka samu kanmu a cikin ya saya muka yi wallahi ba saya muka yi ba ba wani yaki muka yi ba ba wani karfin tuwo ba ya ba mu kishi shirya ne na Allah ka tashi kuma ka same ka kana musulmi kuma kana bautawa Allah kishiyar kuma shi ne kafiri wa man yuri an yujillahu wanda Allah ya nufin ya adda shi ya halaka da shi yadda an sadarahu bayyikan sai Allah ya sa cikin nasu sai ya rika tsukewa su ji sai ya tattare ya tattare ya tattare ya tattare ya matsa ya hada yadda ba wato bai ma da niyyar ma karɓar ma shiriyar ai mutum in za ka karɓi mutum in za ka fahimci mutum ya karfe ka in ka zo wajen shi za ka ga fuskar shi a mai kake a yalwace a da sakin fuska ya sake fuskar shi ya yalwata fuskar shi ko ya baka fuskar shi to kai kuma da duk wanda sai ka samu ne nutsuwa a zuciyarka sai ka kawai ka sake da shi amma in mutum yana so ya jantin inda ba a ga fuskan a ɗaure kawai a turkule amma kawai ya abin da shi kawai sai ka ga kawai kai ko zuciya ta nuna maka kai wannan mutum ne kamar shi kawai kamar shi ba a gaba da sana ko haka Allah madaukakin sarki wanda Allah bai nufe shi da shirya musulunci ba sai ya sa zuciyar shi ta tattare ta tsuke ta matse yadda ma ta nuna wa ma imani ba bakai ba bakai na imani iri ka annama yasfa ado shi sama yanzu a cikin mutum kawai ya tashi haka babu wani abu ya tashi zuwa sama zai iya hawa sama Ba zai iya ba amma it's impossible kai ba fuka cikin da kai ba ba fuka cikin da kai nan ba ta na'ura ba wani abu za ka harba ba a ce kawai ta hau sama to yanka wannan abun ba zai taɓa yi ba to ana nuna maka haka mutumin da Allah bai nufe shi da imani ba ba zai taɓa yiwa ya shiryu ba ne kawai zai taɓa yiwa ya shiryu ba kuma mutumin da Allah ya nufe shi da imani sai ka samu kawai don bai kuka keke ne mai keke bai ya fi so don Allah yana kan Islam? Tundara Allah saka muku da alheri ina ni a ah, hausa kuna suka motocin kawai aka fara da su Allah saka da alheri bai keke kai wato in ya samu cutar za ka tafi da kawai ya yi ta haka kawai haka in ma duka a'a ya huta haka ce kawai ya huta kawai eh, aiki shi kawai rika dan rage burki yana da samun burki yana sakewa me ya kana kuma bai keke da ya hango hawa to yadda za ka ji cikin zuciyanshi yana jin haushi zuciyanshi ya mai ya kuntata ya abin da saboda yana ganin hawan nan a zo a rika hawan nan can abu ya gagara a kasa wani tuki tsaye ana haka in abu ya gagara kai a sauka shi kai kawai da Allah ya nufi shi da shiriya, sai ka ga zuciyar shi kayan wata kamar mai tuka keken da ya samu gangara wanda Allah bai nufi shi da shirya ba yadda zai tsani imani yadda zai tsani Qur'anin nan yadda zai tsani musulunci nan kamar mutumin da ya hango wata irin hawa bisa ɗaya yana kan keke yadda zuciyarsu za ta takura ta tattara ina bai so haka ne kawai yana nuna kai bai son wannan abun ne كأنما يصعد في السماء التي كذلك يجعل الله الرجس هكذا التي سنى أزلها haka Allah ke sanya la'ana haka Allah ke sanya shekan ya yi domin wannan zuciya rizqa ala alladhina la ya'lamun Allah ke sanya kazanta da datti da zukatan waɗanda ba sa imani zuciya in Allah ya kazanta da ita ta rike rijakin imani sai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun ce ta a cikin kirjin mutum jikin mutum akwai wata irin tsoka idan salahat idan tsokan ta yi kyau ta nagartu da kullum kullu dukkan jiki sai ya kyau ya nagartu idan kuma tsokan ta gurɓace ta kazance ta zama to kazama to duk jikin mutum sai zama to kazantacci كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون هل يجعل الرجس منين wa hadha siratu rabbika subhanaka nan ko da insha Allah za mu tashi a kai Allah ku ya raya mu gobe kasancewa ai mu kuma an gabatar da bayani akan sabbi da waɗansu bayanai su ɗauki mana lokaci za mu aikata a nan da izinin Allah subhanahu ta'ala mai kowa mai komai Allah ya yi wa uwa albarka Allah ya da wannan wata wata Allah ubangiji ya karɓa mana ya sanya mu wanda za a gafarta cikin wanda za su daga wuta cikin waɗanda kuma za a musu rahama اللهم آمين إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته